لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون السابقون ودن suka tsere wajen samun lada الأولون kuma na من المهاجرين cikin muhajirai wal ansar da kuma mutanen madina wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su tare da ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi ma'ana Allah ya saukar da yardar shi akan su kamar yadda suka saukar da yardar su wato a cikin zukata suka yarda da Allah suka yarda da hukuncin hukuncin وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وما أبنجي يا كان دمس جنات الجنة تجري تحتها الأنهار قولمونا بدانا أكركتم بين ينكا خالدين فيها أبدا سنا ما تدوما أتكنت هر أبدا ذلك الفوز العظيم wannan shi ne rabo wanda yake mai girma wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna kwalalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ibn anas yace Allah ya nuna ya yarda da su ba tare da kowane irin sharadi ba amma duk wanda ya biyo bayan su sai da aka sa masa sharadi kafin ya yarda da shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن صحابة النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه سوكنا أما وند ما والذين اتبعوهم بإحسان دولة الإسلام wanda ya biyo bayan sai da sharaɗi sannan zai shiga karkashin faɗin Allah radiyallahu anhu wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar kullum sai an faɗi fallalan su kafin a faɗi fallan wani su idan an ce sahabi kuwa kamar yadda muka ta faɗa shine mutumin da ya tare sharuɗa guda uku ya gamu da annabi ya yi imani da annabi kuma ya mutu bisa ga imani duk mutumin da ya taɓa gamuwa da annabi ba sai sun zauna ba ba sai sun yi awa ɗaya ba ba sai sun yi abin nan ba kuma ya yi imani da annabi kuma ya mutu bisa ga imani bai canja ba wannan ya yi cikin cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabun ta kafalala ce irin yadda Allah ya zaɓi annabi a matsayin manzo to haka ya zaɓar masa waɗancan mazaje su zanto sahabbai da shi falalati da mutum ke dacewa ne ta fi kowace irin daraja da za ta samu a cikin musulunci bai sun dan nafsa in ban da an nafsa ba a cikin musulunci ba abin da ke sahabanta ka kuma ina ba da mun bayyana in har za ka ce waliyyi yana da falala to duk waliyyi a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam dan su ne suke da tabbas in Allah ya ce ya yarda ya zana a cikin littafin sa ba su ɗaya ba su ba Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar ruhama bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وانا duk sukofin su ne Allah ke ba da labari suna rukuki suna sujada suna neman falalan Allah da yaddansa kuma duk wannan ta su ba cikin Qur'ani ba kadai haka suke cikin at haka suke cikin Linjira zalika masaluhum fit tawrati ومثلهم في الإنجيل أي هذا وصفهم المذكور في التوراة والإنجيل Wani shi ne siffar sahabbai da aka ambata a tsawa da linjila cewa za a yi annabi a karshen zamani za a yi sahabbansa masu siffa kaza masu siffa kaza masu siffa da haka wannan daraja ce duk wanda ya cika sharɗa guda uku mace ne ko namiji ya zama sahabi to su kuma a faran kansu suna da mataki na daraja wani ya wani wanda ya fi kowa cikin sahaba annabi shi ne abu abubakar daga nan sai suna umar da khattab daga nan sai usman bin nurai daga nan sai ali bin abi talib abul hasanaini waɗannan guda hudun su ne gaba sama da kowa sannan sai ka kawo cikon mutum shi da wanda in ka hada da wannan suka shiga goma wanda hadisi ya zo daya daya aka yi da cewa su yan aljanna ne sun suna da gidan duniya da Abdurrahman bin Auf su Sa'd bin Abi Waqqas da sauran waɗanda aka ambata cikin hadisi to wannan su ne shugabanni cikin sahabbai masu bi waɗannan wajen daraja su ne waɗanda suka halarci yakin badar mutum ɗari uku da goma sha masu bi waɗannan wajen daraja su ne waɗanda suka halarci bai'atul ridwan mubaya'a da da annabi a daren hudaybiya da Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا daga nan kuma sai sauran sahabbai su yan ana magana Abu Bakar sai a manta da falalan sauran don saboda ya tsara falala ba wanda ya tsara waɗannan guda biyun falala a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku idan mutum ya zama da annabi bai gan shi ba a ce masa sahabi ko da mutum ya ji mani da shi yanzu na jashi malikul habasha wanda ake kira ashabatu ya yi zamani da annabi kuma ya yi imani da annabi amma bai samu ganin sa ba dan haka baya cikin sahabbai hasali da yi mutum annabi ya masa sallah salatul jari annabi ya maka, shi yana habasha annabi daga madina yake cewa wani dan uwan ku bawan Allah ya mutu a habasha ku tafi yi masa sallah annabi ya jagoranci musulmi aka masa salatul jari amma ba ya cikin sahabbai ba a zama cikin sahabbai da haka in malamai suka tashi ma ka jarabawa sai su ce da kai wani tabi'i ne ya zamani da annabi suka ce ya za a ce kuma tabi'i ya zamani da annabi tabi'i ne ya zamani da annabi ya zaci to suna nufin wato shi ne gashi tun da bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار wato as-sabiqun waɗanda suka riga shiga musulunci al da kuma na farko min al-muhajirin cikin muhajirai shine duk wanda ya hijira daga kowane gari zuwa Madina wal ansar da ko mutanen Madina sunan al-muhajir da sunan al-ansar sunaye ne da Allah ya bai wa sahabban da duk suka yi hijira daga Makka ko daga wani kauye zuwa Madina al-ansar suna ne da Allah ya bai dukkan sahabbai waɗanda suke yan cikin garin Madina an gane ko to wannan na nuna falalan su kenan da kuma cewa Allah ya yarda su to ya yarda su kuma su ma sun yarda dukkan abin da wato abin nan Allah ya an kiranta musu na hukunci hukunci kuma matsayin mutum game da sahabban annabi shi ne girmama su da ganin darajar su da kuma at-tarabbi lakum karin da cewa radiyallahu anhu duk lokacin da aka ambaci sunan sahabi ka ce radiyallahu anhu wannan shine matsayin da ake so musulmi ya dauka mata ko namiji game da sahabi wannan muna faɗin wannan ne saboda goge abin da shi'a wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulunci suka dasa a cikin zukatan mabiyansu na kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ibada ce mai zaman kanta wato su fito su zage sahabi ko su faɗa masa bakar magana idan ka ce ya Allah ya yi da su sai ce da kai ai wannan daga baya aka shafe wannan hukunci wannan yanzu ya fasa daga baya amma ina ayar da ya fasa babu su babu ita to yanzu a ce ma wai Allah ya fasa wannan ai muna da magana ne ga ubangiji ma'ana bai gano mutanen kirki bane bai yi da su sai daga ba sai af af af to a ce ba ne kirki bane ba kamar haka suke nufi ba kamar haka suke nufi ya yabe su ba tare da ya san sun cancanta ba daga baya sai fasa Ka kaga wannan faɗin bakar magana ne ga Allah kuma menene amfanin dukkan ce ya sahaba ka yi ba annabi ka kurban ta amma su ci sahabban su dukkan zage su yanzu mutum da ya zo samu mahaifinka sai ce ai mahaifinka ai mutum ne na kirki ga kyauta ga sallah a kan kai ga kusan da zakka ga kiyamun laili ga azumin nafila sai dai abokanan su duk ba na gari sai ga dan kwaya sai dan giya sai dan fashi sai dan sale sai dan ko nai duk su ne abokanarsa yanzu zagin sai ko kuma yi wancan to ka ce kayan da nan mutumin kirki ne amma duk sahabban ta kara da su ba wanda ka rage ya zama abin na aibata wake to da haka ya kamata mu musulmi su fata ku daga wannan dan saboda akwai littattafai da suke shigowa ta fannin musamman ta hanyar ofishin jakadanci na Iran waɗansu da turanci waɗansu da harshen Hausa waɗansu da larabci ana ana mutsarakin ahalin bait saboda su shi a kullum suna kafewa da cewa su ne masoya ahlul bait to sai su fake da wannan sai su zagi sahabban annabi su ce wai sahabban annabi sun kuntata wa ahlul bait kamata ya da annabi bar duniya ya zanto shugaba na farko yana cikin ahalin bait iyalan gidan annabi shi ne sai da ali to amma wai sai sahabbai suka yi sun karfi suka goyi bayan abubakar bayan ya yi shekara biyu suka sake goyon bayan umar bayan ya yi shekara ta kusko na umar kamar haka suka sake goyon bayan usman da abbas wato wai an yi zalunci an yi wa ahlul bait sun da haka suke fashewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa kaddamar da abubakar bayan mun riga mun gabatar a baya idil kullu sahihi la ta'zan inna Allah ma'ana abin da ke nuna cancantar abubakar ya zama shugaba to su sai su fage da wannan wannan ba sako ne na ahlul baiti ba wanda suka bai wasiya su fada su shi a su suke karin sakon kansu da kansu ahlul baiti ba ruwan su da gaba da sauran sahabban nan. kuma su sai su ta karshe ahlul baiti cikin iyalan gidan Ali bin Abi Talib kuma su ma wanda suke dangantuwa zuwa ga Fatima in ban da su ba sai da kowa a matsayin ahlul baiti ba sa shigar da matan annabi ne Aisha ummu Salma Juwairiya Zainab binti Jahsh Safiya binti Umar ba sa shigar da su cikin ahlul bait yanzu ta ce iyalan gidanka me ake nufi da iyalan gidanka waye farkon ajin farko a cikin iyalai mata ba sai an samu da wasan da za a samu da sannan kuma a samu jika to sai wani zo ce a'a wai matan ka ba iyalan ka bane sai dai ayan ka wani irin gwaran ne ya za ka fahimci wannan yaran wani gidan ne wannan kuma yaya mutum zai yadda kwakwalwarsa ta karɓi wannan sakon an ba zai yi ba kalmar ahal farkon wanda kuke fara hawa shi ne mace a cikin larabci a cikin lafazin qur'ani mai girma annabi ibrahim alaihi salam yana da ahal tun kafin ya samu da yana da ahal lokacin da mala'iku suka zo suka yi masa bushara da cewa su za ta kai. me sai take mamaki cewa ya za a ce za ta kai, ya za a yi bayan ta riga ta zama ta ta kwana biyu a ce ta haihu sai suka ce qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid أتعددين من أمر الله ينزع الأمر إن الله سكي ما مكي أشدك الأمر إن الله سكي ما مكي rahamar ubangiji da zai iya saukarwa ga bawan sa yake mamaki wa barakatuhu da albarkar ubangiji da yake zai baku alaikum ahlul bait akan ku ya ku iyalan wannan gida ita ce kadai ba aka kuma yanzu aka mutum zai ya ta aikar miki da iyali na matar ta kadai ba ta ba ruwa ba amma sai sai dare da wa ya lissa to wai su sun yi da alu bai ciwo ba za a samu mata ba san annabi ba kaga sai wanda ya zama shirme ya za su da ayoyin da Allah ya jiro cikin sulhul azab da yake magana a akan matan annabi da kasance suna cikin alu bai يا نساء النبي من يأتي من كل فاحشة مبينة يضاء الله عذاب البيت وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلق من لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي yadda ake ba su tambayoyin mulki ya nisa annabi النبي ku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 ويطهركم تطهيرا aje su ne ajin farko cikin da rubutu duk wanda aka ce ya rubutu ne albarkacin sai cikin da aka ce wajen kurna ma yi lafi kunna min ayar da Allah wa hikma jifa ku tuna abin da ake saukarwa a dakunan a gidajen ku na Allah nawa malaika jibril ya zo na dakin Aisha yanzu in ba mu tuna rikin ki biki Allah zai ba ta wannan falala ya annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin aisha aka aka aka yi mata jiya rebar duniya har aisha take fadin albari take cewa annabi ya mutu yana tsakanin habata da jinyoyi na ina tallafa da shi Allah ya zare ran yanzu Allah zai yarda annabin sai ya mutu a hannun matar da take ba ta kirki ba ya haka duk ya za su da irin wannan kace ah, me na gane annabi zai bar duniya kace a wato idan annabi zai bar duniya na gane da na jina cewa na مع النبيين والصديقين Na مع النبيين والصديقين sai na tabbatar mutuwa zai saboda ya riga ce saboda annabi da kansa ya taba faɗa min tun da dadewa cewa babu wani annabi da Allah zai karɓi ranka kafaci sai an ba shi zaɓi shin ka yarda a karɓa ko kuma a bari sai nan gaba a ƙara ma wani kwana annabawa in gata ne yanzu a tambaye ka ko a tambaye ni ko a tambaye ka a ce kin yarda ko kuma da dan tsara mu kowa abin da zai suna da yawa sai an tsara mu. aka ce ka yarda a karba ko kuma ko kuma sai nan gaba sai annabi ce la ma na wasu na wasu hadati wasu a karba a sallallahu alaihi wasallam yace a karba na jiya sallallahu alaihi wasallam tun da yake ma'an nabiyina wa siddiqina sai sai na tabbatar ba zai kwana ba aran to duk wata zo mutum ne kin zai gina wani ke da wannan farashi dan haka ba a cin karo da juna tsakanin kaunar sahabbai da kaunar ahlul baiti ahlul baiti suna da falalan su ne dukkan iyalan da suke dangantuwa gidan annabi da gidan abbas da gidan ja'far da gidan asilu da gidan aliyu da gidan hamza wannan mun gabatar tun a darasin da suka gabata a baya wannan su ne alul baiti maza suka ko mata kuma cikin alul baiti akwai wanda gashi yana cin kaso biyu gashi sahabi gashi alul baiti ali bin abi talib sahabi ne alul baiti fatima alul baiti ya ce Hassan da Husaini sahabbai ne kuma alul baiti saboda haka akwai wanda suke cin kaso biyu Jabir bin Abi Talib sahabi ne kuma Ahlul Bait ne akwai kuma wanda yake cin kaso kawai na kasance wata sahabi ba da ta da gidan annabta akwai kuma wanda yanzu zai kasance Ahlul Bait ne amma kuma shi ba sahabi bane ba a yanzu idan muka samu a tarihin mutum yana dangantuwa zuwa ga Aliyu ko Abbas ko kuma yana dangantuwa zuwa ga Jafar ko Aqil sai mu ce kai Ahlul Bait ne amma kai ba sahabi bane in mun samu tarihi da take da haka ba sa cin karo da juna tsakanin su tare da fatan wannan bayani ya gamsa Allah ya rabbi Allah anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada tarki fi zalika al-fawz al-azim ya Allah ji wa man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يودون إلى عذاب عظيم وممن حولكم دقسكم ودن دسكي جيفن من الأعراب نمضوا ناكر ترى منافقون أقوى منافقين wa min ahlil madina haka daga cikin mutanen madina ma akwai munafukai waɗanda sun shiga imani da baka amma imani bai ratsa birnin zakatan su ba maradu ala nifai sun kware ta fuskar munafunci za ta ta'lamuhum ta yadda ba za su gane su ba duk yadda annabi zai ga fasaha wai ba zai iya gane su ba za su zo sahun gaba za su yi sallah za su yi kaza za su yi kaza za su yi maganganu masu daɗi masu ban kai kai ka ce mummune ne kan kariya maradu alal nifaqi sun kware ta fuskar iya munafunci la ta'lamuhum sai annabi baka san su ba Allah ce na na alamu na'lamuhum mu ne muka san su sanu azibuhum marratayn da sannu za mu musu azaba iri biyu mu kama su da azaban duniya mu kama su da azaban lahira ko kuma sannu sanu azibuhum marratayn za mu musu azaba iri biyu a nan gidan duniya wata irin azaba iri biyu ta farko sun suna da rayuwa sai Allah ya haɗa su da wahalar rayuwa da takaicin rayuwa da bakin ciki da rashin kwanciyar hankali shi ne duk lokacin da aya ta sauka su sun rinka fargaban tona musu asiri za a yi ya kulla kullu sihatin alayka kuma al'adu fa hazar baki azaba ta biyu shine azaban kabari da Allah zai kama su da tun daga cikin kabari a rinka musu azaba kaga azaba ne biyu kenan ga ko kuma azibu kuma da azaba yi biyu azaban farko takkar farai lokacin da mala'ika zai karɓar su zai karɓar su tsanani domin annabi ya nuna lokacin da ake karɓan rai daga cikin zuci daga cikin za a fitar da rai daga cikin mummuni tamfar ka cika salka da ruwa sai ka shige da haka zai wahalar fararewa ba zai wahalar fararewa ba haka ake zalimi daga cikin mummuni daga jikin mummuni cikin ruwan sanyi amma in za a zare ran kafiri kuwa to sai ran ruhi na dan adam gaba daya in kafiri ne sai ya warwatsu a kowane sashi na jikinsa har in ya su har to ina saboda baya to sai malaiku su zo da karfi suna jawo rai din cinkiya irin kaga a bayan cinkiya za ga wani gashi wanda ke dabbar dabbar mai dundun kulewa din nan wanda za a ranta sa wani zarto ko makarci ana fitarwa to annabi ce yadda ka san gashin tinkiya idan an jika da ruwa kuma ka sanya wani matsayi ko kun kana karfe wannan da karfi din nan kana shiga haka za a zare ran karfi to wannan ita ce almarratu al-ula wal marratu thaniya azabul qabr azabul qabri shine wannan kashi da biyu an gane ku ثم يردون الى عذاب العظيم sannan kuma sai a bi zuwa ga azaba mai girma ita ce azabar yake azabar lahira a gidan duniya ko ka ce a lokacin mutuwa da cikin kabari ko kuma ka ce a lokacin rayuwa da kuma cikin kabari wannan sai daga cikin ayoyin da ke yi isharar zuwa ga cewa lalle a kabari ma akwai azaba duk da cewa wannan suna inkarin azaban kabari amma ya tabbata da nassin qur'ani Allah ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab annaru wuta ce ake rura ta yuraduna alaiha za a rinka tora su ana musu azaba da ita guduwan wa ashiya safe da yamma sai ce wayan wata kuma asu amma ranar da kiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna sai a ce to ku shigar da iyalan gidan fir'auna ashaddal azab mafi tsananin azaba wannan ya nuna annaru wa kula ba ita ce ashaddal azab ke lalle wata azaba ce wanda take kafin kabla yawmi kabla yawmi ta kuma sa'a kafin ranar da kiyama za ta tsaya dan ya ce wayan wata kuma sa'atu yana azabar wata ta gaba da ba cikin bakin an gane ko ya rage mutum ya kafa maka hujja da hankali sai ce maka hankali na nuna babu azabar kabari shi saboda mai sai ce wa aiki kabari wani dan wuri mai matsatsi ina mala'ika zai shiga har ya tafi mutum ya yi masa tambayoyi kuma wannan ma ai wanda aka binne kenan indiyawa masu jin tsoron azaba ba ko ne ga wasu suke ba a ɗauki tokar a watsa a teku to ina za a yi wa mutum azabar kabari ba abin ne kewa ballan sana'a masa azaba ko mutumin da ya shiga garken zakoki suka yi taron dangi a kai shi wannan zaki ya yi hannun dama hannun hagu suka ce ya yake da cikin cikin kudin dabbobi ya wuce aka bane shi wannan sana'a masa azaba ko ne ba wannan dalili ne na hankali dalili ne na hankali kai dan adam idan kana so ka huta ka sani dan adam ya gina daga bangare guda biyu bangaren ruhi wato shine rai da kuma bangaren gangan jiki to akwai alaka tsakanin ruhi shine rai da kuma gangan jikin dan adam alaka ɗaya ɗaya har guda biyar kai dan adam wanda kake iya hankalta guda ɗaya daga ciki hudun duk ba na gaba ne ba ubangiji ne san da yake ciki alaka ta farko lokacin da aka gama halittar dan adam a ciki kafin a haife shi yana jariri dan wata hudu dan wata biyar ai duk da nan yana juyawa ya yake ci ya yake sha ubangiji ne wata masana'anta a ciki a cikin cikin mahaifiya wanda ake tata daga abin da take a sa ta hanyar cibiya ya shiga cikin jariri ya fiye ta ya yi numfashi a daidai wurin da ba shi ba shi babu numfashi da duk da na yake daga Allah daga ranar da aka haife shi to ya fita daga wancan duniyar ya shigo wata duniya ta biyu ta shi ɗan adam zango na biyu kenan to wannan zango na biyu dole yana bukatar a tarfa masa abinci a ba shi ruwan sha dan haka wannan cibiyar ma sai a yanke ta aikin ta ya riga ya gama ba haka bane ba yanzu kuma yana bukatar lalle a ba shi mama sha sai ubangiji ya turo maman daga masana'anta dai daga ciki kafin mahaifiya ta aihu da kwana ɗaya ko biyu inda za a masa nuna ta ba ruwa ana haihuwar jariri sai ga ruwa ya wai kawai idan ana sanyin hunturi sai ruwan mamadin ya rinka zuwa da dumi dumi dan yaro ya daɗin sha idan ana zafi sai zo da sanyi sanyi dan yaro ya daɗin sha wata hita ce ta kuma mamaki ta kuma mamaki me kake da shi wanda ya sanya yaki duk daga Allah har ya zo ya fara cin tuwo ya fara cin fara ya girma ya yi hankali da sauransu wannan alaka ta ji kenan alakar ruhi da gangan jiki dan adam ya rike nan duniya kuma idan sa biyu ba barci ce bai mutu ba zango na uku alakar ruhi da gangan jiki shi ne lokacin da dan adam ke barci ga shi da rai amma yana barci alakar da ruhi yake da isa gangan jiki kuma da ce wanda ba wanda ya san ta dan yanzu kana zaune da mutum a nan gurin sai kwanta barci yi mafarkin kura ta biyo shi yana gudu ya yi haƙi ya faɗi ya tashi ya fada cikin ruwa ya fito ya sha da yana farkawa daga barci kuma yana farka maka ya ce kura ta biyo ni na gudu da kyar na fada ruwa na fita ba ga kurar ba baka ga yana gudu ba baka ga yana haji ba da ya fada ruwa bai fallaka maka ba kuma duk yadda. yarda ba ka kare ka ko kana kare ka amma da shi kusa da ke bai fallaka ma ruwa ba yayin da ya fada ruwa bai kika ka ba kuma kai baka ga ba kuma ka yarda ya da kike ba da wancan kuma wannan kai ne kike kai ne abin da a gaban idan kike yarda a can gurin kuma ubangiji ke labarta ma abin da ma ya wuce ya cikin gejin ka kuma kake yarda to da zaran ko mutum ya mutu alaƙar ruhi da gangan jiki a barza su kenan duk wanda ya mutu yanzu ba a lahira yake ba ai ba a je lahira ba sai an yi busa tukuna ba a je lahira ba suna barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athu barzakh shine zangon da ke biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama duk wanda ya mutu yanzu na barzakh to alaƙar ruhi da gangan jiki a nan wata alaƙa ce ta daban ita ce alaƙa ta hudu wadda baka san me ke faruwa ba a cikin ta daga nan gurin kuma sai alaka ta karshe ta biyar shine an busa kafo kowa ya tashi ranar tashi kiyama to alaka busa da dangin jiki a wannan ranar ki take kuma ta karshe kuma ita ce mafi cikar alaka li annaha la mauta ba'daha don ba mutuwa bayan ta to a cikin wannan alaƙoƙin mu yana ka sani sai ka sani sauran dole sai dai a sanar da kai ta hanyar wahayi ko a fata labari ta yadda imma wanda dan adam zai baka labari shine abin da ya gani cikin mafarki sai yarda imma wanda Allah zai baka ta hanyar wahayi ba bai mun jinnin da zai gano sai Allah wanda ke alimul ghaibi wa shahada ya faɗa ma kuma kike yarda yanzu ka gaske da dan adam nan wanka da mafarki ka ji gaske da Allah bai baka labarin azaban kubari ko ni'imar sa kuma tare da cewa abin da dan adam ya faɗa ma ya saba wa hankali ya saba wa abin da yi a ka. bai kamata su suna ta biyu su bayan da shi kwanta gaban ka kuma amma sai yarda amma kan gurin ubangiji ya baka labari annabi ya fara maka mutuncin saboda haka duk abin da ya shafi shari'a ba a kafa hujja da hankali ana kafa hujja ne da abin da yake rubuta cikin littafin Allah alqur'ani dan shi Allah shi ya san dan adam kai ba albaka da wani ilimi sai abin da Allah ya sanar da sai abin da annabi ya faɗa kar mutum ya ganganci ya shigar da son ranka, ko ina gani ko tuwa na suna gani a cikin harkokin addini sai Allah ya ce annabi ya ce kadai بعد بعد كل da kun وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم akharuna taraku bi dhunubihim wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin mutanen da suke sun dan samu kuskure wajen siffantuwa da wasu siffa ta munafikai amma in karku bi zurubihim sun yi tattale sun yi amalan sun garwaya aiki na gari wa asar sayyi'a da wani aikin na daban mummuna sun yi imani amma kuma sun samu kansu wajen karɓar jita jikin da munafikai ke yaɗawa sun ma sun taimaka wajen yaɗa ta nan ga aiki na gari ga kuma aiki na barna sai Allah ya ce Allah an yi tuba alaihim waɗannan lalle Allah zai iya karɓar tubansu إن الله غفور رحيم للي أن قوم يغفر kuma سنن jin kai ne? To wannan sune waɗansu malamai suka ce sune Ka'ab ibn Malik da 'yan uwansa guda biyu wanda aya za ta zo can gaba a kansu wa alal salatu allazina kulli su ma ai sun yi laifi tun da su dai ba yakin tabuka din ba su bai annabi sun fita ba amma da karshe Allah ya karɓi tuban su rajin fitar aiki ne mara kyau su kai amma da kan suna da sabiqatun fil islam aikin da sun riga sun gabatar na gari cikin musulunci haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a ba su bane ba akwai hadisi cikin bukari akwai hadisi da imamun nasa'i ya ruwaito shi a cikin littafin tafsiri daga samura bin jundub yake kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya idan an waye gari wani lokaci annabi ya fito cikin sahabbansa shin cikin ku akwai wanda ya ga yayi mafarki jiya in akwai wanda ya mafarki ya wada a fassara masa mafarkin su ke dauke da shi ko wannan aisha sahabbai sun huta ko wannan kai a ce ke mafarki da a baka labarin da ya kunsa yanzu wani ne fada ma wannan fa ya kusu man sha'a an ya kusa wanda duk ya ga dama sai ya faɗi labarin mafarkinsa annabi kuma ya fassara masa wa innahu qala lana zata yawmin wata rana sai annabi ya ce da mu innahu atani atiyani laylata a jiya da daddare waɗansu mutum biyu sun zo min waɗansu masu zuwa su biyu sun zo min wa innahu mabta asani sun zo sun kayar da ni fa kana ni suka ce da ni in tsadiq tashi mutaki wa in min talaqtu ma'ahuma nabitu muka tafi tare fantahaina ila madinatin mabniyatin bi ladli zahabin wa fidda muka je wani birni babba wanda an gina dukkan gidajensa da tubali na zinariya da azurfa da shi kawai aka yi gini a duk garurukan da ke wannan birnin ba sai na babu madina sai muka je kofar wannan birni bas fastaftahna sai muka nemi a bude mana fa fuki halana sai aka bude mana kofar birnin. fa da sallah sai muka shiga fa talaqana fiha rijalun شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائع وشطر كأقبح ما أنت رائع sai waɗansu mutane suka gamu da mu waɗansu iri rabin jikinsu mafi kyawun abin da ido zai taɓa gani amma rabin ɗaya kuma mafi munin abin da mai gani ya taɓa gani a duniya rabin su mai kyau rabin su mummuna haka jikinsu yake fa kana lahum sai ya da su izhabu faqa'u fi zalika an-nahr ku tafi ku fada cikin wancan wato ainihin a wancan teku ya nuna wata korama tana gudana wa idza huwa ma'ridun yajri ka anna ma'ahu al-bahd sai kawai ga wata kogi ne ko kuma wata korama tana gudu ruwan ta fari sai ta ce madara fa zahabu fa waqa'u fihi sai suka tafi suka fada cikin wannan ruwa suka yi wanka sun da maraja'u ilaina annabi ce sannu suka dawo wurin mu a ba zalika wa anhum wa faru ka ahsani surati wannan bangaren mai munin jikinsu ya riga ya kau sun zo cikin sura gaba ɗaya jikinsu cikin mafi kayan jiki da za ka taɓa gani mai kamala mai kyan gani fa ni sai waɗannan mutane guda biyu abokanan tafiya ta ke nan sai suka ce da ni hadihi jannatu adani nan da ta gani ita ce aljanna ta zama na dindindin walalika manziluka sai suka nuna sama suka ce can ko sama gidanka ne da can a sama ko ruwa fa bainama basri sa'adan yayin da gani na yake bafari yayin da kido na ko gani na na riga na daga shi na ina hararo gida na idan me a ciki fa iza qasrun sai ga wani kakan gida babba shine qasr wato wani ba shi kan fare a cikin aljanna kana ne sai suka ce hada manziluka wannan shine gidanka قلت لهما سيرتي لسو بارك الله فيكما كي الله يبكو البركة سيرو وانا بشارة zarani adkhuluhu to ku kana ne zai shiga marfin da gidana ne sallallahu alaihi wa sallam. kala sai suka ce amma al'ana kala suka ce yanzu dai a'a ba za ka shiga ba wa anta dakhiluhu amma za ka shiga nan gaba yanzu dai ba za ka shiga ba sai dai nan gaba fa annabi ke cewa alqawmu allazina kana kafaran minhum hasanun wa kafaran minhum qabihun fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a fatajawaza Allahu anhum mutanen nan wanda rabin jikinsu da kyau rabin jikinsu mummuna su ne waɗanda sun yi aiki na gari sun yi mummuna to sai Allah ya yafe musu dama ya ce asallahu an yutubu alaikum Abdullahi Abu kuma yace duk inda sa zo a cikin Qur'ani su suna fa'idantar da wajen shi lalle Allah zai musu gafara to ga annabi ya faɗi da zai musu gafara wani ce cikin aljanna za a musu wanka sai su dawo garau da su amala املا wa akhar سيئا wanda idan ya zan zanto aiki na gari ne ya rinda yana to Allah ya ce kuma gaba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم فأتيهم بها وصل عليهم إن صلاتك hmm. خذ من أموالهم ككربا daga cikin dukiyoyinsu sadakatan wata sadaka ta musamman ita ce zakka tutahhiruhum wadda zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma ka tsarkake su dai da ita zakka at-tatheer al-awwal shine at-taheer jinan wato tsarkake zukatan su at wato shine bayan an tsarkake zukata an kori da ruwa an wanke shi sai kuma a tsarkake dukiya a fitar da hakkin Allah shi dai idan an kare sai ya kazantar da dukiya a sanadiyan karɓar zakan nan su fahiruhum wa tuzakkihim sai ka ke tsarkake zukatansu saboda yanzu babu ruwa kenan sun saba da bayarwa kuma wasu zaki biya kuma sai ka tsarkake dukiya yanzu babu da shi a ciki haƙƙin Allah in ba a bayar ba sai ya sa dukiya ta zanto ta yi da shi in ka karɓa wa salli alaihi to sai kai musu addu'a ka ce Allah saka musu da alkhairi Ko haka annabi kuma yayi hadisan Abdullah bin Abi Aufa da ke cikin Muslim da annabi ya karɓi zakkansu annabi ke Allahumma salli ala ali Abi Aufa ya Allah ka yi talafi bisa ga iyalan gidan Abu Aufa bayan ya kawo da kan sojan annabi kenan inna salataka sakanun lahum inna salataka lalle addu'ar da za ka yi wa su sahabbai ko duk wanda ya kawo zakka wurin ka din nan addu'ar da za ka yi musu sakanun lahum ita ce za ta nabar da zukatan su akan imani ita ce za ta tabbatar da su wato akan shari'a ko kuma sakanun lahum ma'ana rahama ce a gare su an gane ku Shi ne shine da salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne a cikin al'amuransa yanzu na aya ta ce a karbi al'amwal idan aka ce mal ne dukkan abin da yake da kima sawa'un wannan abin kayan noma ne sawa'un wannan abin kudade ne sawa'un wannan abin kadara cikin kasuwanci duk abin da yake da kima sunan kamar to ba da wannan ayar ita kadai ba ta iya samu fahimci abin da ake fitar mu zakka sai an koma hadisan annabi sai su yi bayanin dukiya dukiya ko ta zanto zinari da azurfa wannan shi ake fitar mata zakka idan kuɗi ne kenan ko abin da yake mada su su ne sauran kuɗaɗe da ake amfani da su yanzu in kuma dukiya ta zanto ta dabbobi ce to dabbobi kala uku ne kadai ake fitar mata zakka kala uku kalan farko al-ibnu wato laguma na biyu al wato su ne shanu na uku al-ghanam idan an ce ghanam ya shafi kuma kidawai ana daukar su a matsayin jinsi a cikin zakka wato al-ghanam to waɗannan a cikin dabbobi su kadai ake fitar mata zakka amma da mutum a ce yana da garke na dawaki wanda zai ce ka cika unguwan nan da dawaki dubu ɗaya dubu biyu ba a fitar da zakkan doki kana da jagai ba a fitar musu zakka kana da tantabaru su cika garin mai duguri gaba ɗaya ba zakka ko ɗaya kana da kaji zabi talatalo dawinsu tsuntsun sarki duk ba a fitar musu zakka to amma idan sayar da su kake yi sana'ar ka ne kana sayar da wannan dabbobin da muka ambata kudin da ka tara su ka kai a fitar musu da zakka ta hanyar wannan zaka fitar musu da zakka idan ka sayo dawaki dari biyar ka sayar da dari biyu da hamsin ga dari biyu da hamsin a gari kaga wannan dari biyu da hamsin din kana jiran a zo a saya ne dan haka ka tsara sai ka lissafa kudin wannan dari biyu da hamsin da ka sayar tare da farashin waɗannan wanda ke ɗaure sai ka haɗa ka duba gaba ɗaya zakar sama za ta kama in kana da tantabaru haka in dai na sayarwa ne ba na ce a gida ba in kana da kaji haka matukar sayarwa kuke yi in kana da zabi haka in ka tashi fitar da zakar kuɗi da za ka ba kuɗin su za su kai nawa yanzu sai ka fitar musu da zakar ta fuskar kuɗi amma ba a ɗaukan za a bayar ko zabuwa a bayar a matsayin zakar wannan duk hadisan annabi ne suka nuna wannan a cikin tsarin zakka in ba waɗannan ba su kenan sai kuma kayan noma kayan noma abin da ake fitar mata zakka kayan abinci duk abin da yake abinci ne ba kayan marmari ba za a fitar mata zakka abin da duk ba abinci bane ba kuma ba za a fitar mata zakka ba wannan abin da malamai sun yi sabani mai tsawon gaske malikiya suka ce dole wanda za a fitar mata zakka ya zanto mukuta ya zanto muddakar ya zanto abinci ne sannan a iya ajiye shi a fito bai lalace ba duk abin da ya an ajiye a fito ba zai lalace to wannan ba za a fitar masa zakka ba suka ce kenan tumatiri da kuma wato ainihin kabewa da sauran kayan miya duk ba za a fitar masa zakka ba da dukkan wani abin danyen kayan marmari suka ce ba za a fitar masa zakka amma abincin da za a iya tantance shi a fito bai lalace ba to shi na ake fitar wani zakka abuwa ne ba ya ce a'a dukkan abin da ruwa ya sauka ke ruwa ya fito in dai ya fito kuma ka noma shi kuke ka fito masa yanka shi ba ruwan sa har ka biya wuce an fitar masa yanka yace Allah ta an fito mun zai ba shi ma ka tafi kuma abu ta mirqatahu fasaraha wa ara au kama kana yace Abu Hanifa ya sanya aya da zanto madubin sa sai ya huta mu ko mun sa kiyasi sai muka wahala ko su yan malikiya kenan alqabi Abu Bakar ibn Umar to da haka sabani ne mai yawa wannan duk dai abin da yake abin ne wannan ijma'a da abin za ka fitar masa amma kayan da kin za a fitar musu sanyin kayan da ba za a fitar musu da ka ba amma idan ka ajiye tumatiri busasshe kauda kaga ya zama kauda kenan ya tafi daga tumaki ko busasshe na tattasai wannan in ka tara su in ma kana sayarwa a haka ko kuma so sai wuce ibiyar to shi kenan zaka fita musu dan ka kubuta wanda shi biya amma dan yin ba za ka fita musu zakka ba riɗi ko kan duk za ka fita musu zakka saboda suna mai da ake gasa ko mai abinci ne da ne da ke gina dangane da cikin adam kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لهم والله سميع رسالة ألم يعلموا أن الله أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم alam Alahu, shin ba su sani ba cewa anna Allah Allah ta'ala ko ya kabulu taubata lalle shi Allah yana karban tuban bawa idan mutum ya tuba daga farna an ibadihi yakan karbi tuban bayansa wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah shi ne ke karban sadakoki dan shi ke ba da sakamako wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim kuma Allah shi ne at-tawwab wato mai yawan karban tuba ar-rahim kuma wanda yake jin gaba bayansa wannan sai ta zanto hujja kan waɗanda suka wa abu bakar tawaye wanda suka wa bakar tawaye ba kuna da ayar da suka hana barka cewa suka Allah ta yi kuzu min amwali karbi dukiyoyin su suka ce wannan kuzun da aka ce da kai ake ko da annabai abu bakar ke da annabai shi kenan shi ne aka ce karba tun da bayan kuma waye zuwa shi za ba خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم kawai an ake ba bayan nan kuma shi kenan ayar ta riga ta gama yi da annabi ya ta shi kenan ba mutum shi ne hujjar to amma wannan ayar ta ce a ranar alamu da huwa ya kabla ta wata mubadini wa ya abudu sadaqati cewa ya abudu sadaqati Allah ke karban sadakoki kenan ba Allah ke karba ba in ko Allah ke karban sadakoki Allah ta'ala hayyul la yamut وتوكل على الحي الذي لا يموت اقوم نظام من تلك بعيد جدا كنت سمع هل نجا هل نجا في بعيد بقى ذاك كي وغند بك أمتين في الغباء ألا يلام سمك في الغباء تلقي ذاك في أقوى نظام الدنيا واجب سمتنا نعطم في وجود في بعيد جال لك وقل الله عملكم ورسوله الرسول إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون akwai hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito da shi da Imam Nasa'i musamman a cikin kitabu tafsir ɗinsa da wanda a wajen faɗin Allah ta'ala alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata hadisin daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ma min mu'minin yatasaddaqu bi sadaqatin min kasbin tayyib ba wani mummuni da zai bayar da sadaka ta hanyar dukiyar halal ya kamata ku fahimci wannan da kyau sosai min kasbin tayyib ta hanyar dukiya ta halal wala ya kabarin da illa da ba ko Allah baya karba sai ta ba wanda zai bayar da dukiya a sadaka ta hanyar dukiyar halal illa kana Allah ya akuduha minhu bi yaminihi fa sai Allah ya karbe ta da damansa fa yurabbiha sai Allah ya tarbiyyantar da wannan sadakar ya haɓaka ta kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda tsayanku ke renan faluwahu dan dukushinsa dan dukushi shi ne jaririn doki wanda bai da haihuwa ba ba kana kulawa da shi ba ga ba shi ruwa ga ba shi ciyawa ka sa masa mai har ya zo to in garman doki ka ji daɗi to irin haka kuma Allah ke yi wa sadakar da in ka da sadaka ya rene ka tana ta girma tana afata aw fasilahu ko kuma kamar yadda Allah ke renan jaririn rakumi shi da fasila waɗanda suka ce fasil shi ne waladul bakar wato ɗan saniya kenan ɗan bariki ma'ana dai Allah na renon sadakar ku ya haɓaka ta ya kamba mata ya girmama ta ya yalwata ta kamar da ɗayan ku ke duk ɗan dokin sa, ko ɗan marikinsa hatta ta ga samaratu mithla uhudin har sai ɗan sadakar da ka bayar ta kai kamar girman dutsen uhudu kowane ɗaya kamar girman dutsen uhudu to ka ga wannan masu zaka kama ta biya wasu ke kenan ya kamata shi suna yi kenan gashi kuma wannan na nuna mana a ce zakka sai ta dukiyar da aka samu ta hanyar halal sun da yake min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba dole sai ta dukiyar halal dukiyar fara ba a kusan mata da zakka bisa ga dogaro da irin wannan hadisai da wanda suka zo cikin makamantansu waɗansu malaman suka ce a'a sai ya fitar da zakka din kuma babu lada ya fitar duk da ba lada sai ya fitar dole ka ce tun da ya kara ta sai ya fitar kuma ta zanto wa ba da alai Allah ya tsare to sai Allah ya ce wa kuli malu ka ce da su ku je ku yi aiki ya ku mummunai fa sayyara Allahu amanakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannu Allah zai ga aikin ku da manzansa da mummunai ma'ana Allah zai bayyana da aikin ku annabi ma zai bayyana da aikin ku mummunai kuma za su yaba ma aikin ku Wata turardu na ila alimin zaiduwar jihada kuma da sannu za a maike ku ya zuwa ga masanin abin da ya ke ɓoye shi ne gaibi, wacce jihada da ko masanin abin da ya ke sayar da shi ne Allah Salaala, kwalli na biye tun danya muku, jima'a sun tuntambalu abin da ko kasance kuna aikata. Waƙo na mu taunabi Aminu يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون أقول وتنسوا دبان مرجون لأمر الله وتنسكي su sun mayar da al'amuransu ga Allah ta'ala fatan su Allah ya saukar da wahayi game da su wato ba sa cikin waɗanda aka ambata a bakin wannan sai ke nuna mana cewa khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a ba za ta daskatu ba kan ka'a tare da wannan sahabbai guda biyu da muka yi bayanin su wannan shi yasa muka karanto hadisi cikin bukhari da kuma sunan nisa'i wanda ke nuna wadansu mutane da za a tashi a kiyama bangaren jikin su da kyau sai kuma ba da kyau sai a je a musu wanka a cikin wani ke ko sai ya kasance sai kyau to wannan ayar ko ta wa akharuna murjauna li amrillah akwai waɗansu daban cikin waɗanda su ma ba su je yakin tabuka ba murjauna da amrillah fata suke yi ubangiji ya saukar da al'amarin sa gare su a saukar da wa'ayi a yi bayani gare su an gane ku shi ne shi in ma yu'azibuhum mai wa Allah ya kama su azaba wa in ma ya tuba alaihim mai wa kuma Allah ya saukar da tuba a kansu Allah Ta'ala wato alimun masani ne عليم مثلي ko mai من ne. wadan suka ce murjauna asalin sa murjauna ne wato ana jinki ana yi musu jinkiri daga al-irja'u ne wal irja'u huwa ta'khir wa akharuna Ko wadansu daban murjauna ana jinkirtar da su ba a ce ai musu kaza ba ko kar ai musu kaza li amrillahi har sai al'amarin Allah ya faru shine in Allah ya saukar da wahayi ya ce bi za a yi su ne ka abdul malik da wannan sahabbai guda biyu wanda kuma an saukar da aya kamar da makaranta kan ba cewa su an karɓi tuba a kansu wannan ta zo ne kafin a karɓi tuba su wannan ta sa wani ke rubuta takardar jiya cewa kana cikin karatu jiya kake cewa ayoyin da suka sauka a baya galibi sun sauka ne a lokacin da annabi ke kan hanyar dawowa daga tabuka ya za mu fahimci ayar da suke magana akan karfin tuban kar su malik ai mu je kanta ba ina maka magana kan ayoyin da muka karanta zuwa inda muka tsaya jiya Shi ne abin da na faɗa saboda haka kuma ka iya cewa ta sauka a yakin da buka yanzu so kana nufin mafi rinjayen abin ya sauka duk da cewa akwai kaɗan ya sauka a wani wuri inda ba wurin ta buka ba kamar yadda ake cewa sura mai kiya amma da zargi sai ka samu cewa akwai waɗansu ayoyi a cikin ta yan madina ko a ce sura madaniya da zargi sai ka samu waɗansu ayoyi a cikin ta ko mai kiya ne idan ka ce makiya ko madaniya kana nufin mafi rinjayen abu ba wai duk ba wai lalle ne so daga farkon sura har karshen ta zanto makiya kiyama kila za a iya samun wadansu ayoyi waɗanda suke ba na makka ba to ina ganin saboda lokaci ya ga sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana وصلى الله وسلم وبارك muhammad نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم wa الله